alhaji shaku ibrahim wasu kasashen afirka sun taru a rasha domin duba al'amuran da suke damun kasashen na afirka wani amfani za su iya samu da ita rasha da suka kai su. to ban sani ba shugabannin afirka na yanzu sun mai da kansu kamar karuwan 'yan siyasan duniya kwanaki can china ta gayyace su china sai ta raba musu kuɗi wanda suka sami 3 biliyan akwai wanda suka sami 5 billion ya dai danganci ga yadda kasan to ban sani ba yanzu ko rasha ta kira su ne ta raba musu kuɗi domin su bi ra'ayinsu na mulkin gurguzu wannan shi ne ban sani ba kana maganar cewa wato shugabannin ana jan su ne su karɓo kamar mabarata ba ka ganin wato wannan taro zai haifar da wani ɗaya mai ido rasha sun san cewa mu ba mutane ba ne wanda muka san zafin kanmu ko ba za ka musu karya ba suna da information kamar yadda na shi. Akwai maganar wato kamfanin mulkar karafa na a Jakuta da ake sa ran shugaba Buhari zai nemi tallafa rashi domin a sake farfado da shi. Me za ka ce akai? Shekara nawa tun daga kansu Obasanjo. Hakan su Buhari bai kyautata wa mutanen Najeriya ba sai dai kawai ɗan abin da suke da shi yake cewa kwaci Zai tafi Rasha ba jin kunya ya je maganan a Jakuta. A zo a ce za a yi maganan a Jakuta don Allah fa. to ha ganin watakila gani a baya in kuskure ne ya yi ya kamata zai gyara ai shi kullum yana cikin kuskure ne ta shi zai gyara amma ita wannan a jakuta wanda kuna da haƙƙi a cikin an bata ƙara mutuwa za ta mutuwa ta riga ta mutu mu kalli bangare na iskar gas hukumanci da maganar nukiliya da rasha ta yi fice a ciki ana ganin najeriya ta nemi tallafin ta ba ganin rasha ta karba mai karfi akan wannan abu to ni abin da ya bani dariya wai mutanen da har yanzu ko kestu wannan a shana ba ma yi wai ana maganar nukiliya ai ka san abin ya zama wasan yara to ai akan ce wanda zai ji sama idan ya taka takarda ya rage ba nan kama hanya aka yi wani kama hanya mutane sun yi gabas mu mun yamma ai ba yadda za a sadu wannan tafiya ana sa ran shugaban kasa zai zauna da shugaban rasha vladimir putin akan sayayyar jirage masu kawo ungulatu helicopters domin na yaƙi domin a kawo ƙarshen wannan rikici na boko haram Ya ke kallon abu batun sha'anin jirgin sama na yaƙi mun san da farishin implication menene shi wannan matsala da ke tsakanin matsala yayin da ba za mu ce da mu ne za mu siya ba a ba mu bashi ne to kaga ba mu da iko a kai to in aka kawo jiragen yakin rasha me za a yi da jiragen yakin amurka ko da jiragen yakin germany da france sai a yi tunani kamar an shi za a yi to a mai da hankali muna zaune ne akan time bomb